da farko za ku ji cewa dai shugaban jam'iyyar ta apc na ƙasa watakan dr abdullahi umar ganduje ya cire tsoro ya faɗi wasu musabbabin abin da ya jefa arewa a cikin matsala kana a gefe guda ɗaya koma salon mu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa an sako wannan sanatan watakan sanata aliyu indima a gaba saboda wasu kalamai wanda ya a majalisa masu tsaronmu za mu so dai ku gyara zaman kuɗar domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su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 Ganduje ya ce sauyin yanayi da ya tilasta Fulani zuwa wasu ɓangarorin ƙasar yana daga cikin matsalolin yankin arewacin Najeriya. Shugaban jam'iyyar ya ƙara da cewa yawan rashin ilimi a tsakanin al'ummar Fulani a yankin na daga cikin manyan ƙalubalen yankin. Tsohon gwamnan Kano ya bayyana haka ne a jami'ar Usman fodio da ke Sokoto yayin taron gasar waƙoƙin Fulfulde kamar yadda gidan jaridar nan ta Leadership ta kawo ya ce a da can baya akwai alaƙa mai kyau tsakanin Fulani da manoma kafin komai ya dagule a yanzu. A martaninsa, gwamna Ahmad Aliyu na jihar Sokoto ya ce gwamnatinsa tana ƙoƙarin samar da kariya ga al'ummar wurin daƙile matsalolin tsaro. Aliyu ya ce za su ci gaba da bada kulawa sosai wurin tabbatar da samun zaman lafiya ta da ɗinke dukkan ɓarakar da ke tasowa. Wannan na zuwa ne yayin da ake yawan samun matsala tsakanin Fulani da manoma musamman a arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. haka dalika ya tabbatar da cewa kuma da a ce za a koma a bawa fulani cikakken yanci to da fa ba wannan magana ake yi ba wannan kenan a gefe guda ɗaya kuma ƙungiyar matasan arewa neyga ta yi kira ta yi kira ga sanata aliyu indime da mai da hankali kan babban dalilin da ya sa yake cikin majalisar dattawa ƙungiyar ta caki sanata aliyu indima saboda surutun da ya yi rashin aikin wasu muhimman abubuwa a lauren majalisar da aka gyara daga nan sai suka shawarce shi da ya mayar da hankali kan wani abu mai ma'ana da ya shafi al'ummar ƙasa baki ɗaya suna masu cewa za su iya warware matsalar majalisar tawa a cikin gida wannan cakar dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin kungiyar Ibrahim Dan Musa ya fitar a jiya Alhamis tara ga watan Mayun shekara ta 2024 kamar da gidan jaridar nan ta leadership ta kawo wannan rahoton kungiyar ta ce kamata a yi majalisar dattawa ta yi koyi da irin ayyukan da ɗan majalisar wakilai ke yi inda suka mayar da hankali kan abubuwan da suka shafi ƙasa baki ɗaya kamar yadda ita ma gidan jaridar nan ta The Guardian ta kawo wannan rahoton wani bangare na sanarwar yana cewa muna da shugabannin majalisar dattawa da su yi koyi da dattaku da kamala irin na takwarorinsa a majalisar wakilai don majalisar dattawa cibiya ta yin dokoki da suka dace da sa idan gwamnati baki ɗaya kazalika an tabbatar da cewa kuma ba haka ba to fa wani zaben yana gabatowa Ma saran mu an nemi kamu karshe wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemi ku rahotanni da